radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kura haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin na muryoyin kuma masu sauraro daga nan kuma sai shirin na kisoshin rayuwa kafin daga bisani mu ƙirƙire da shirin na duniyar mu a yau. waɗannan da rar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kamar yadda aka saba ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 22 ga watan Oktoba shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rabiu awal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurari kofin sun cewa shekaru ɗari da goma da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah mullah ali zanjani babban malamin addini a ƙasar iran ya rasu Mulla zanjani dai yana daga cikin manyan malamai na addini a cikin karni na goma sha uku hijira kamariya sannan malamansa sun hada da sheikh muhammad taqi mai littafin hidayatul mustarshidin sannan kuma ya hada zamani da shekul murtaza ansari banda karantarwa shekh zanjani ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa daga cikinsu akwai tafsirinsa na alkur'ani mai tsarki masu harkokin sun cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau ministan harkokin wajen kasar iran na lokacin duk da hussein fatimi ya bada sanarwar yanke hulɗar diplomasiyya tsakanin iran da kasar birtaniya dalilin da ya sa ministan ya bayar da wannan umarni shine rashin sauraron bukatun mutanen kasar iran na mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar iran din ya zama na kasa a maimakon zama na 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan ingila ne suke da ruwa da tsaki a harkar ɗanyen man fetur na kasar iran da kuma yadda ake sarrafa shi gami da sayar da shi ko da yake kafin wannan sanarwar firaministan kasar iran na lokacin dr muhammad musaddiq ya gargaɗi gwamnatin ƙasar birtaniya akan cewa idan ta ci gaba da yin biris da buƙatar mutanen ƙasar to zai yanke hulɗar jikadanci da ita amma da ƙarshe dr musaddiq ya sami nasarar ƙwace wannan kamfani daga hannun turawan tare da taimakon malaman addini da kuma 'yan siyasa masu kishin ƙasa da suka mara masa baya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan oktoba shekara ta 1978 aka zaɓi papa roma John paul a matsayin shugaban fadar vatican a italiya an kafa fadar vatican ne a shekara ta 1929 vatican tana cikin ƙasar italiya amma tana gudanar da harkokinta ne a wani yanki na birnin roma ba tare da gwamnatin ƙasar italiya ta shiga cikin lamuranta ba ana tafiyar da fadar vatican ne a ƙarƙashin tsarin addinin kirsanci a ɗariƙar katolika hakanan kuma vatican ce cibiyar ɗariƙar katolika ta duniya sannan a fadar vatican ana girmama ranar 22 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar tanawa da zaben papa jean paul a matsayin shugaban fadar vatican masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman karin labaran kasar mali ta musanta labarin cewa ta wakilta wani gungu domin tattaunawa da 'yan ta'adda gwamnatin nijar ta tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro an kammala taron ƙasa da ƙasa domin taimakawa ƙasar libya shirya zaɓe mai tsafta Tun zuga cikakkun labaran gwamnatin mali ta musanta labarin cewa ta wakilta wani ko wasu domin tattaunawa da gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da ƙungiyar alka'ida sai dai gwamnatin malin ta ce tana maraba da duk masu kyakkyawar niyyar da ke bukatar jagorantar tattaunawar a farkon makon nan ne majiyoyi da dama suka ambato cewa mali tana wannan tattaunawar ma'aikatar kula da addinai ta kasar da hukumar koli ta addinin islam a kasar dukansu an rawaito cewa sun shiga wannan tattaunawar sai dai a sanarwar da ta fitar gwamnatin mali ta ce babu kamshin gaskiya game da hakan don kuwa babu wata kungiya ta kasa da kasa ko kuma ta kasar da aka wakilta a hukumance domin yin irin wannan tattaunawar kuma ita kanta gwamnatin kasar ta ce ta ji labarin ne ta hanyar kafofin yada labarai gwamnatin jamhuriyar nijar ta tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jihar difa da kuma wasu sassan jihohin tawa da kuma tilaberi dokar dai za ta fara aiki daga ranar 6 ga watan nuwamba har zuwa 3 ga watan fabrairun baɗi yankunan sun hada da tasara da tiliya a jihar tawa sai kuma lardunan walam ayeru bankilare abala bani bangu sai da torodi da tera da tilaberi da gotai da filange a jihar ta tilaberi gwamnatin ta sanar da hakan ne yayin taron majalisar ministocin ta na rajiya alhamis kuma nan gaba za a mika ƙudurin dokar ga majalisar dokoki domin neman amincewa Nijar dai na fama da matsalolin tsaro masu nasaba da gungun kungiyoyi masu ikirari da sunan jihadi da suka hada da Boko Haram a jihar Difa sai kuma masu alaka da kungiyar IS a yankunan Tilaberi da kuma Tawa. Ko a baya bayan nan jami'an tsaron kasar sha ɗaya ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kaiwa wata tawagar motocin shugaban yankin Bankilare a iyakar kasar da Burkina Faso. An kammala taron ƙasa da kasa na duba hanyoyin samar da zaman lafiya da shirya zaɓe a Libya. taron wanda ya samu halartar ministoci da tawagogi daga kasashen ƙetare a yayin sa kasashen duniya sun sha alwashin taimakawa hukumar zaben libya domin shirya zaɓe mai tsafta a nasa bangare firaministan riko na libya abdulhamis taiba ya yi alkawarin cewa zaben zai gudana kamar da aka tsara a ranar 24 ga watan disamba duk da sabanin da ke akwai tsakanin masu rikici a gabashin kasar taron na ranar alhamis ya kuma tabo batun kasancewar mayakan ƙetare a kasar ta libya inda bangarori a kasar suka gabatar da shirin su na janye sojojin ƙetare daga kasar. to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voa daga birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya yaba da rawar da ƙungiyar hezbollah ke takawa a siyasar lebanon mr putin ya bayyana hakan ne a ranar alhamis a ƙarshen taron tattaunawa ta club ɗin baldai da aka gudanar a birnin shakatawa na sochi putin ya kuma ce rasha tana tattaunawa da dukkan ɓangarorin siyasa a lebanon kuma za ta ci gaba da yin hakan a ɗaya bangare ya ce rasha na fatan samun matsaya guda don cimma yarjejeniya tsakanin bangarorin labanin ba tare da zubar da jini ba kalaman nasa dai na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan kashe mutum bakwai tare da jikata wasu sittin yayin wata zanga-zangar lumana a birnin beirut gwamnatin jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ta ce an saki yara ɗalibai talatin da aka sace daga wata makarantar sakandare sama da watanni hudu da suka gabata cikin wata sanarwa gwamnatin jihar kebbi ta tabbatar da sakin ɗalibai talatin na kwalejin gwamnatin tarayya ta yankin birnin yawuri tana mai cewa sun isa birnin kebi babban birnin jihar inda za a duba lafiyar su kafin a sada su da iyayensu sanarwar ta rawaito cewa ana ci gaba da kokarin ceto ragowar ɗaliban baya ga haka gwamnatin ta bayyana godiyarta ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin an saki ɗaliban kasashen iran da kuma turkiya sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta faɗaɗa haɗin gwiwar makwabtaka a tsakaninsu kan batutuwa da dama da suka shafi tsaro da kuma da ta'addanci da fataucin bil'adama bangarorin sun cimma wannan matsaya ce yayin ziyarar da ministan harkokin cikin gida na turkiya suleiman sovi ya kawo a tehran inda ya gana da takwaransa sana iran ahmed bahiri ranar laraba yarjejeniyar na da nufin haɓaka haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da zumar dakile duk wani nau'in ta'addanci da haramtattun ayyuka a ƙasashen biyu da kuma bunƙasa dukkanin ayyukan tabbatar da doka da oda bahidi ya ce sun tattauna hanyoyin inganta dangantaka a dukkan fannoni da suka hada da yaƙi da ta'addanci laifukan ƙasa da ƙasa da safarar makamai da mugan ƙwayoyi da musayar bayanai da kuma mu'amala ƙasashen biyu kuma sun kudura aniyar niyyar da dangantakar da ke a tsakanin su a fagage da dama to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan To Marila, bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsindama a taskar mu tashi da shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau.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 a ƙasarsa da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kira ga shugaban ƙasar Tunusiya Kais Sa'id kan dawowa tsarin dimokuraɗiyya tare da buɗe majalisar dokokin ƙasar domin dawo da ayyukan 'yan majalisar. joseph borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasa da tsaron kungiyar tarayyar turai a tattaunawarsa da 'yan majalisun dokokin kungiyar tarayyar turai a birnin strasbourg ya jaddada cewa ba zai yiwu majalisar dokokin kasar tunisia ta ci gaba da kasancewa a rufe ba tsawon lokacin da ba a san iyakansa ba shugaban ƙasar tunisia kai sa'id yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ɓangarori daban-daban na duniya kan neman komawa tubalin tsarin siyasa kamar yadda kundin tsarin dokokin ƙasar ya shimfiɗa duk da cewa a makon da ya gabata ya sanar da kafa sabuwar gwamnati a ƙasar, ƙarƙashin jagorancin najila boden ramadan 'yar shekaru 60 a duniya. Borel ya ja hankalin shugaba Kais Sa'id kan fayyace takamaiman lokacin sake buɗe majalisar dokokin ƙasar. A nashi ɓangaren shugaban ƙasar Tunusiya, Kais Sa'id ya jaddada matsayinsa na riko da tsarin dimokuraɗiyya da girmama 'yanci da kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda ya bayyana rashin amincewarsa da duk wani matakin ba da umarnin tursasawa daga waje ko tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsa. Shugaban ƙasar Tunusiya Kais Sa'id ya kuma jaddada aniyar ƙasarsa ta buɗe fagen tattaunawa domin musayar ra'ayi da taimakekeniya da ƙasashen da suke ƙawayen Tunusiya aminci akan tubalin girmama juna yana mai jaddada rashin amincewa da duk wani matakin ba da umarni da ɗaukar matakin tursasawa kan ƙasarsa gami da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsa musamman akan abin da zai raba ta da maslaharta a nata bangaren kungiyar kwadago ta tunisia ta tunisial general labor union babbar kungiyar kwadago a kasar ta yi kakkausar suka kan duwan matakin tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar tunisia musamman a dambaruwar siyasa da ake yi a kasar a bayanin da babbar kungiyar kwadagon ta fitar ta zargi 'yan adawar kasar a fakaice da kokarin tunzura kasashen waje kan tunusiya tana mai bayyana cewa tana allah wadai da matakin da wasu mutane suke ɗauka na haɗa baki da ofisoshin jikadancin kasashen waje domin tunzura kasashe kan gwamnatin tunusiya musamman fakewa da da'awar kare tsarin dimokuraɗiyya Ƙungiyar kwadagon ta bayyana rashin amincewarta da duk wani amfani da ƙasashen waje da zai kai ga tsoma bakinsu a harkokin cikin gidan ƙasar Tunisia Tana mai fayyace cewar duk wani tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan Tunisia zai cutar da maslahar ƙasar ce da ƙara ruruta wutar saɓani a tsakanin 'yan ƙasa. matakin da shugaban kasar tunisia ya dauka na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin kasar ya sanya kungiyar kasashe masu magana da harshen faransanci francophone daukan matakin jinkirta zaman taronta da ta shirya gudanarwa a tsibirin Dejerba na kasar Tunisia a watan Nuwamban shekara ta 2022 mai zuwa bayan nan majalisar dokokin kasar amurka ta gudanar da zama na musamman domin tattauna batun dambaruwar siyasar kasar tunusiya kamar yadda majalisar dokokin kungiyar tarayyar turai ke shirin gudanar da zama domin tattauna batun kasar ta tunusiya a jawabin da ya gabatar shugaban kasar tunusiya kais sa'id ya bayyana cewa 'yan adawa suna gudanar da harkokin batarwa da rudar da al'umma da take wajen kasar sakamakon matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na neman inganta juyin juya halin tunusiya kamar yadda a jawabinsa da ya gabatar a farkon ganawarsa da sabbin ministoci da firaministarsa najla bodin ramadan ta zaɓo shugaba Kais ya buƙaci ministan shari'ar ƙasar da ya ɗauki matakin buɗe shafin bincike kan 'yan ƙasar da suke ƙulla makirci kan Tunusiya a ƙasashen waje domin gurfanar da su a gaban kotu. yana mai jaddada cewa ba zai amince da duk wani matakin tattaunawa da bangaren kasashen waje ba kan batutuwan da suka shafi harkokin cikin gidan kasarsa saboda al'ummar kasarsa ce kawai take da haƙƙin amincewa ko rashin amincewa da duk wani tsari da za a aiwatar a kanta shugaba kais sa'id ya ƙara da cewa duk mai ƙulla makirce-makirce kan ƙasar tunusiya daga cikin gida ko wajen ƙasar dole ne ma'aikatar shari'a ta tuhume shi da laifin nufin ƙulla makirci kan tsaron ƙasa a cikin 'yan makonni da suka gabata al'ummar tunisia ta gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar domin nuna adawa da matakin da shugaban kasar kai sa'id ya ɗauka na jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar da kuma zanga-zangar nuna goyon baya kan matakin da ya ɗauka na gudanar da gyara a harkokin siyasar kasar a cewar magoya bayansa a bangare guda kuma ƙungiyar kwadago ta tunisia ta bayyana cewa abin da ya faru a ranar ranar 25 ga watan Yuli. Lamari ne da zai taimaka wa ƙasar Tunusiya a fagen ci gaba musamman daƙile hanyoyin ɓarnata dukiyar ƙasa da rashin gudanar da ayyuka yadda suka dace a ƙasar. kuma zai yiwu matakin ya zame kwakwarar hanya da za ta karfafa tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar kamar yadda a lokaci guda kuma ƙungiyar kwadagon ta yi gargaɗin ɗaukan dogon lokaci ana gudanar da tsarin dakatar da ayyukan cibiyoyin gwamnati a ƙasar don haka ƙungiyar ta buƙaci shugaban ƙasar da ya sanya wa'adin janye wannan doka ta musamman domin dawo da gudanar da tsarin dokokin ƙasar a kwanakin baya ne jam'iyyun siyasa hudu a tunusiya Su kai gargadin sake bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice a kasar sakamakon matakan da shugaban kasar ƙai sa'id ya dauka na rusa wasu madafin ikon kasar tare da mayar da su karkashinsa. jam'iyyun siyasar tunisia hudu sun gabatar da wannan gargaɗi ne a taron manema labarai da suka gudanar a birnin tunis fadar mulkin ƙasar a makonnin da suka gabata a makonnin da suka gabata ne shugaban kasar kai sa'id ya jinginar da kundin mulkin kasar yana gudanar da mulki ƙarƙashin umarninsa na musamman a nashi bangaren sakataren jam'iyyar democratic current gazi ciyoci ya bayyana cewa a halin yanzu muna rayuwa ne a lokacin rashin doka da tsari don haka muna ɗaukan matakin da shugaban ƙasa kai sa'id ya ɗauka a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa a bangare guda kuma tsohon shugaban ƙasar tunisia munsif marzuki ya bayyana cewa shugaban ƙasar tunisia mai ci kai sa'id ya wurga ƙasan cikin rikicin siyasa da ya hana numfasawa kuma bayi da masaniyar yadda zai tsamo ta. A zantawarsa da tashar watsa labaran Aljazira a makonnin da suka gabata, tsohon shugaban kasar Tunusiya, Munsif Marzuki ya bayyana cewa yana daga cikin mutane masu yawa da suka yi wa shugaba Kais Sa'id fatar samun nasara a lokacin da ya karɓi ragamar shugabancin ƙasar kuma kowa yana da kyakkyawar fata kan cewa Kais Sa'id zai samu nasara a fagen yaƙi da ɓarnata dukiyar ƙasa ganin matsala ce da ta mamaye ƙasar sai kuma ta bayyana babu abin da zai iya a fagen magance matsalar maimakon haka ma sai matsalar ta ƙara ƙaruwa yau da gobe. tsohon shugaban kasar munsif marzuki ya bayyana cewa yana bakin ciki da takaicin abin da ke faruwa a tunusiya yana mai cewa shugaba kais yana rayuwa ce a wata duniya ta daban sai dai kawai bayi son ya yi furuci da hakikanin halin da ya shiga marzuki ya kuma ƙara da cewa babu makawa shugaba kais yana samun rahotannin matsalolin da suke faruwa a ƙasar daga jami'an leƙen asirin tunusiya da kuma makusantansa tsohon shugaban ƙasar tunisia ya yi furuci da cewa duk da cewa jami'an tsaron kasar za su sanar da shugaba kais cewa dubban mutane sun fito domin goyon bayansa kan matakan da ya ɗauka a kasar amma ba zai rasa samun bayanai da suke tabbatar masa da cewa an samu halartar kimanin mutane miliyan da suke adawa da matakan da ya ɗauka ba Munsub Marzuki ya ƙara da fayyace cewar rabuwar kai da ya faru a halin yanzu a Tunusiya yana fayyace tsakanin mutanen da suke da tabbacin juyin mulki aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar, kuma dole ne dawowa kan tubalin dokokin ƙasar, da kuma masu nema wa shugaba Kais uzuri kan matakan da ya ɗauka. tun a ranar 25 ga watan Yulin wannan shekara ce shugaban kasar tunisia kais sa'id ya ɗauki matakin tsige firaministan ƙasar hisham mishishi daga kan mukaminsa tare da dakatar da ayyukan majalisar dokokin ƙasar ta cire kariya ga 'yan majalisun dokokin ƙasar domin samun damar gurfanar da su a gaban kotu sannan ya naɗa kansa a matsayin babban lauyan gwamnatin ƙasar mai shigar da ƙara lamarin da ya fuskanci mai da martani a ciki da wajen ƙasar.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 Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne na Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Hassan barka ne ke muku lalimar marhaban a cikin shirin. Malami na farko bismillah. assalamu alaikum bh murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram zan yi tsokaci a dangance da matsalar tsaro da take faruwa tsakanin iyakarmu da burkina faso da mali a gaskiya abin tunzira ne kuma abin da allah wade ne kuma muna kira da gwamnatin nan da take ikirarin tana so ta kawo jami'an tsaro ta sa a duka irin wannan wuri to da allah ta kara mai da niyyar ta ɗaukaka jami'anta domin su samu ƙarin gwiwar yin aiki kuma da kayan aiki domin yau soje idan babu kayan aiki ko gaskiya akwai matsala kenan ko yana da kyau gwamnatin nan da take kirarin kawo tsaro a ƙasar nan tamu ta Nijar da ma to muna ƙara mata ƙarin gwiwa kuma ta ƙara ƙarin gwiwa na kanta Allah ka mu zaman lahiya a yankunan namu na gode ku tashi lafiya magana isu ne ma'aikatai da magaram ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo BOS Hausa mai magana su Habiba Ila da kita daga Kwarnaka jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar. To a yau dai za mu yi tsokaci ne akan makauciyar ƙasa ta wato Najeriya akan zaɓuɓɓukan da aka yi a na fidda gani a cikin eh, ƙasa baki ɗaya ta Najeriya. Eh, mu muna ganin wannan sakamako da ko alamu alamu ne wanda suke nuna wannan tsari ba zai haifar da ɗa mai ido ba ganin cewa dukkanin shugabannin ko kuma kigaggan 'yan jam'iyyun ba sa so a yi abu bisa tafarki na adalci ko kuma ba sa son a yi abin da ya kamata shi ne yake kawo saɓani eh, mafi aksari a dukkanin lokutan da aka ce za a gabatar da zaɓuɓɓuka musamman irin na fidda gwani da kuma zaɓuɓɓukan ma gadan-gadan gabaki ɗaya fatan da muke jama'a su sani cewa shi fa duk wanda Allah ya zaɓa ya kasance shugaba ana so ko ba a so sai ya zama eh, don haka gara su bari a yi aiki da tafarki na demokradiyya domin samun ci gaba da kuma zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka Afrika dan ma dunia baki dia. Assalamualaikum. Ini magana sahabibah wa ila dikita daga jahar maradi jamburian ni je. Sang atas lahir. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio BOA Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio BOA Hausa da masu sauraron su gabaki daya a fadin duniya yau ina son ku bani dama in nuna farin ciki na game da shigo wannan wata mai albarka hotan Maulidi wanda fata ne mai albarka wanda aka haifi fiye fiyayyen halitta Annabi alaihi salamu wa ali baiti a tsaye tayyibin at muna isar da wato godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da farin cikin mu ga al'ummar musulmi na zagayo wannan wata mai albarka da wannan muke taya dukkanin al'ummar musulmi wato murnan zagayo wannan wata mai albarka Allah ubangiji muna wasuli. da wannan wata mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yaye muna dukkan damuwa Allah ya ba da nasara a al'ummar musulmi gabaki daya ko ina suke a faɗin duniya daga ƙarshe nake cewa radio bl house ko huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci da Iran barkan ku da haka ya aiki mai magana ya hayya sa'idu daga nan garin bande gunduma magarya jihar da magaram a ƙasar Nijar doni fata na nan shine ci gaba da aka samu na buɗe masallatayya manyan masallatai masallatai na duniya ma'ana manyan masallatai wanda suke saudi arabia masallatai wanda suke kamar na maka da madina da wasu dokoki da shak sides ya magana kan cewa a janye to gaskiya ba karamin jin daɗi muka yi ba mu mu bisa dukkan al'amuranmu allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci ga musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta heran murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan dama da za ku ba zan yi daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo da ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yadda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka masarufi ma shi ma an duk sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani a zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo eh, ta Haram Muri Musulunci ce suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. tokar da ya a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voa ce daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stan Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Murtaza Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda malaman bani isra'ila suka tambayi annabi ayyuba salam da ya gaya musu irin laifin da ya yi wa allah ta'ala wanda sanadiyarsa ya saukar masa da wannan bala'in da yake ciki wanda ba su taɓa ganin wanda aka yi masa irinsa ba amma sai ya ba su ansa da cewa bai taɓa aikata laifi ba kuma a duk lokacin da yake cin abinci sai ya zo da maraya ko kuma wani mabukaci sun ci abincin tare wannan tambayar ta sa ya roƙi Allah ta'ala ya sauƙa masa halin da yake ciki a nan ne Allah ta'ala ya karɓi bukatansa ya kuma ɓuɓɓugar da ruwa a inda ƙafarsa ta daka ya sha ruwan ya yi kuma wanka da shi nan da nan sai ya sami lafiyar jikinsa sannan Allah ta'ala ya mayar masa da iyalansa da 'ya'yansa da kuma dukiyoyinsa har ma fiye da abin da yake da su a da banda haka annabi ayyub alaihissalam ya damu da wani abu guda wanda ya kasa warware shi sai da allah ta'ala ya yi masa wata rahaman kuma abin shine kamar yadda aka nakalto daga ibn abbas kan cewa wata rana a lokacin da annabi ayyub alaihissalam yake cikin tsananin rashin lafiya sai iblis ya fito wa matarsa wacce ake kiranta liya diyar yaƙub wacce kuma ita ce kaɗai ta rage daga cikin iyalansa wanda suke jinyarsa ya fito mata a siffar mutum ya ce mata zai warkar da mijinta amma da sharaɗin in ya warkar da shi sai ta ce shi kaɗai ne sababin warkewarsa banda wani ya ce baya son wani lada daga wajenta daga nan sai ita kuma ba tare da sanin kowaye ba ta shigo da shi wajen annabi ayyub a.s. tana farin ciki da ya ga haka ya kuma gane iblis ne sai ransa ya ɓaci sanadiyar faɗuwar matarsa cikin tarkon shaitan a nan ne sai ya sha alwashin sai ya ladabtar da ita idan har allah ya bashi lafiya zai mata bulala sau ɗari don haka a lokacin da ya warke sai ya fara tunani ya yi mata afuwa amma kuma rantsuwan da ya yi zai ladabtar da ita ɗin nan tana damunsa don baya son karya alkawalin da ya yi da kuma saɓawa doka Anan sai allah ta'ala ya shigo don warware masa matsalar inda yake cewa kuma ka riƙi wata ƙulla da hannunka ka yi duka da ita kuma kada ka karya rantsuwarka lalle mu mun same shi mai haƙuri madalla da bawa shi lalle shi mai mayar da al'amari ga allah ne cikin suratu sa'ad ayata da 44 a wata kisar kuma an ce ya aike ta ne zuwa wani wuri don wata buƙatarsa amma sai ta daɗe bata dawo ba sai ransa ya ɓaci a nan ne ya yi rantsuwa ya yi alkawali zai ladabtar da ita idan ya samu lafiya da haka kuma allah ta'ala ya warware masa a matsalar ya cika alkawalinsa na ladabtar da ita bai kuma saba wa Allah ta'ala ba bai kuma saba alkawalinsa ba ya ɗauki tarin ciyawar alkama ya dage ta da su a lokaci guda da haka kuma ya cika alkawalinsa na yi mata bulala har sau ɗari duk da cewa annabi ayyub salam ya roƙi allah ta'ala daga ƙarshe ya ɗauke masa rashin lafiyan da yake fama da shi amma wannan bai yi karo da haƙurin da ya yi na shekaru bakwai ko kuma shekaru goma sha takwas kamar yadda wasu suka ce ba yana fama da jarabawar Allah kamar dai yadda Allah ta'ala a ƙarshen kissar annabi ayyuba salam cikin suratu sa'ad yake cewa lalle mu mun same shi mai haƙuri ma da ladabawa, shi lalle shi mai mayar da al'amura ga Allah ne Allah ta'ala ya ba shi sakamakonsa a duniya kuma a lahira yana daga cikin bayansa masu haƙuri wanda kuma Allah ya sanya shi abin koyi ga bayan Allah wa'anda suka zo bayansa. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu yau sai kuma ta fito idan Allah kai. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikiho. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu sauraro na tare da mu a kowane shiri na amsoshin fikihu mukan ainihin amsa tambayoyi ne waɗanda ku kuka aiko mana domin sanin wasu al'amura da suka shafi waɗannan tambayoyi naku da kuka turo da suka shafi ainihin fikihu. To a cikin wannan shiri akwai tambayoyi da dama amma dai bari mu ɗauki wannan tambaya shi wannan bawan Allah tambayan da yake yi. wani mai suna salihu ibrahim alkindi to masha Allah alkindi ban sani ba ko kindi din yana daga cikin wasu sunaye waɗanda suke sanannu a cikin tarihi ko shi ne ko kuma dai shi ne ya ɗauko alkunya ɗin ya ɗora kansa to wallahu alamu to shi malam kindi abin da yake tambaya a kai ya shafi tangane da ainihin sallar ƙasaru ne yake cewa ni layi shiri ne zan yi tafiya amma kuma sai na lura da cewa tafiyar da zan yi lallai ta cancanci a yi sallan kasaru to sai dai kurin a gaskiya abin da ya fitar da ni daga garin da zan bari zuwa inda za ni ba komai bane illa na je na yi kallon kwallo wato kwallo yana nufin Uh, ta maula kenan ko kuma football to shin wannan niyya ta na je na yi kallon kwallo na dawo zan iya yin sallar ƙasaru ko kuma sallata ta ƙasaru ba ta inganta ba to wannan tambaya tambaya ce waje take mai muhimmanci wato kai a naka tunani ko da yake zan iya cewa bisa yadda wasu daga cikin al'ummomin mu suke duba cewa kamar shi kwallon kafa ko kuma football abu ne wanda yake kenan kamar na sabo akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin saboda haka ne watakila shi ya yi wannan tambayar amma hakikanin gaskiya akwai al'amura da aka ce idan mutum ya fita ya yi tafiya a kan cewa wannan tafiyar tasa sabo ne a cikinta ko kuma zai je ya aikata wani abu ne na sabo to aka ce ba zai yi sallan kasaru ba in ma ya yi sallan kasaru ba ta yi ba dole ne ya cika sallah to ai shi zancen al'amarin da ya shafi kwallon kafa ba wannan ba sabo ne na har zai kai ga mutum in ya kasance ba zai yi sallan kasaru a kan shi ba saboda shi al'amura na kwallon kafa kwallon kafa dai motsa jiki ne shi kuma motsa jiki abu ne ma da addini yake son mutum ya zama mai motsa jikinsa domin nan ne lafiya za ta samu cikakkiyar lafiya mutum zai samu in yi motsa jiki ashe kenan don ka fita ka je ko kai ka je kai kwallon da kanka ko kuma zuwa kai kai kallo na kwallon ba ainihin ka fita ne domin ka je ka yi sabo ko ka saɓi Allah ba saboda haka idan aka ce ka yi akan hanya ya zama na sallan kasarun ka bata ba a'a mu ba a cikin al'amura na fikihu ba a daukan irin wannan tafiya din a matsayin tafiya ta sabo domin mutum ya ce zai je kalli kwallon kafa a ce ya yi tafiyar sabo a wannan ba sabo ba ne saboda haka dai a takaice za a iya cewa al'amura da suka shafi kasaru don mutum ya fita ya je zai yi kallon kwallo ko kuma zai je buga kwallo ba wani matsala a cikin fikihu insha Allahu zai yi kasarunsa zai kuma dawo a ainihin cikin wannan hali na mai yin sallan kasaru ba tare da ya samu matsala ba a cikin al'amura dai da suka shafi kyau. allahumma illa idan kuma bayan kallon kwallon ya kudirce wani abu daban amma mu abin da muka fahimta a cikin wannan tambayar kurin ka fita ne domin ka je ka yi kallon kwallo ka dawo to wannan ku ba wani abu ne wanda zai sa a ce ba za ka yi kasar ba za ka yi sallan kasar a cikin al'amura da suka shafi kyau. subhanallah العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا To akwai wata tambaya ko da yake dai na ga lokaci yana tafiya. Akwai wata tambayar ita ma da ita kuma wannan baiwar Allah tambayar ta shine cewa yaya al'amuran da suka shafi kallon fina-finan da a ainihin mutane a cikin fim ɗin maza ke nuna ƙirjinsu ko kuma wasu ɓangarori na jikinsu kuma mu mata ne matan aure. kallon wannan fina-finan menene matsayinsa a cikin al'amura na musulunci musamman al'amuran da ya shafi fikihu to baiwar allah ko da dai bata rubuta sunanta ba abin da ya shafi kallon fina-finai a dunkule ma baki daya lallai wani al'amari ne da musulunci dai ya kawo tsari duk abin da idan mace ta gani zai kawo mata sha'awa to ya kamata ta nisanci kallon wannan al'amari musamman al'amarin da ya shafi ajanabi din da wanda wake mutumin da yake ba muharraminta ba ne wani ne wanda kuri zai kawo mata al'amuran kallon wannan zai sa mata sha'awa to kaga wannan al'amari bai inganta ba musamman waɗanda kike nuna cewa wasu bangarori na jikin nasa a buɗe suke to idan aka samu irin wannan fi sabilillahi bai kamata a ce mace ba mai matan aure ba ko hatta matan da ma na auren ba ma a ce suna kallon irin waɗannan ainihin fina-finai din matukan zai kawo musu sha'awa to lallai su nisanci kallon irin wannan tunda musulunci yana da tsari duk abin da zai kawo irin wannan ya kamata ma a ce matan aure da mama matan aure ba su yi kokari su karanta suratun nur in ainihin alkur'ani sura ce cikakkiyar sura a cikin a cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu ta'ala ya kawo waɗansu hukunce hukunce dangane da al'amuran da ya shafi gani ko kuma kallo ko kuma ainihin al'amura dai da suka shafi irin wannan na kiyaye wani abu na mutunci da ya shafi mata da mazan ma baki daya saboda haka wannan al'amari dai a takaice a fikihun musulunci bai yadda mata su dinga kallon namijin da yake ya nuna wasu bangarori na jikinsa a fim a zamana kuma wannan kallon da suke yana kawo musu sha'awa ba. wannan ya saba wa addini ya kuma saba wa muru'a ya saba wa mutuntaka hatta al'ada ma ya saba mu ma na mu mutane wanda muke musulmai masu bin shari'a ta addinin Allah saboda haka wannan a takaice ita ce amsar da zan baki a dunkula kenan to saboda lokaci yana ta hararan mu za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Al'ummar musulmi ta kasance a zamanin fiyayyen halitta, manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa a kan tubalin addini guda da mahanga ɗaya babu saɓani a tsakaninta ko rabe-raben mazhaba. saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ne kawai maɓuɓɓugar addini kuma tushen sanin wahayi daga Allah maɗaukaki da ɓata baya zuwa gaba gare shi ko ta bayansa kuma a duk lokacin da wani batu daga cikin batutuwan shari'a ya bijiro a tsakanin al'umma to gare shi ake komawa kai tsaye don haka maganarsa ce ƙarshen magana wajen raba duk wata gardama da saɓani a tsakanin al'ummarsa Allah maɗaukaki a cikin littafinsa mai tsarki ya bayyana cewa idan kun yi jayayya akan wani abu to kuma da shi zuwa ga Allah da manzansa idan kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira har ila yau idan manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yanke hukunci kan wata gardamar da ta kunno kai a tsakanin al'ummarsa to babu wani mai haƙƙin ƙalubalantarsa ko saɓa masa ta hanyar bin wata mahanga ko ra'ayi na daban saboda Allah maɗaukaki yana nufin ɗora bayansa ne a kan tubalin tsari shin a fagen tunani ne ko a fagen gudanar da ayyuka a rayuwarsu ta yau da kullum domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana matsayin cikakken jagora ne da dukkanin harkokin tsara al'amura da gudanar da su a harkokin rayuwa suke hannunsa saboda kasancewarsa mafi cikin halitta a tsakanin jinsin ɗan adam alkur'ani mai girma yana bayyana matsayin hukuncinsa a kan harkokin rayuwar al'umma musamman a fagen da suka samu saɓani da rashin jituwa da cewa ina rantsuwa da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun yarda da hukuncinka a cikin saɓanin da ke tsakaninsu sannan ya zamo ba su samu wani kunci a cikin zukatansu ba kan hukuncin da ka yi kuma sun sallama matukar sallamawa sakamakon haka babu wata kafa da za ta sanya a samu bullar maganganu masu karo da juna a tsakanin al'ummar musulmi ko saɓanin ra'ayi kan koyarwan addinin musulunci matukar fiyayyen halitta muhammadu manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana raye kuma akwai yiwuwar isa gare shi tabbas bayan rasuwan manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa al'ummar musulmi ta ci gaba da tafiya a kan daidaiton matsayi da mahanga kan wasu muhimman batutuwa kamar samuwan Allah maɗaukaki da wajabcin kaɗaita shi imanin da manzancin Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa imani da alƙur'ani a matsayin wahayi daga Allah kudurta tashin kiyama gaskiya ne hisabi gaskiya ne aljanna da wuta gaskiya ne kamar yadda al'ummar musulmi ba ta samu wani saɓani kan abin da samuwarsa a addini yake tabbatacce babu mai kokonto kansa ba sakamakon yawan maimaita shi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake yi a aikace ko yawaita jaddada muhimmancinsa misali wajabcin sallah azumi zakka hajji da makamantansu al'ummar musulmi ta samu bullar matsalar saɓanin mahanga da ra'ayi kan wasu batutuwa da suka shafi ɓangaren bincike ko ƙoƙarin tsamo hukunce-hukuncen shari'a wato ijtihadi shin a fagen aƙida ce ko a hukunce-hukuncen fiƙihu sai dai mafi yawan saɓanin ba su shafi tushen samuwar addinin musulunci ba kuma bullar saɓanin a tsakanin al'ummar musulmi ba ta kai ga matakin kafirta juna ba a fili yake cewa a farkon lamari bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa al'ummarsa ba ta da saɓani kan batun kaɗaita Allah da siffofinsa tabbatattu ballantana a kai gata da jijiyar wuya kan siffarsa shin tana matsayin ainihin zatinsa ne ko kuma ƙari ne akan zatinsa Hakanan, a bayan rasuwar manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, al'ummarsa ba ta da saɓani kan saƙonsa da kasancewarsa tsarkakakke daga duk wani nau'in laifi ko kuskure da mantuwa. kamar yadda babu batun yin nazari kan tsarkakarsa daga aikin laifi da kuskure da mantuwa shin wannan tsarkaka daga lokacin aiko shi da saƙon annabci da manzanci ne ko kafin aiko shi ne da kuma bayan aiko shi ko kuma tsarkakakke ne kawai akan abin da ya shafi isar da saƙon wahayi ne tabbas babu matsalar saɓani kan cikan alkur'ani mai tsarki ko tauyayarsa ko batun cewa alkur'ani halittacce ne ko kuma dawwamamme ne babu saɓani kan batun tashin kiyama shin za a tashi ne da gangar jiki da ruhi ko kuma tashi ne kawai na ruhi babu gangar jiki babu saɓani kan yadda ake gudanar da alwala da sallah da sauransu hakika tushen bullar saɓani akan batun aƙida da furu'a wato hukunce-hukuncen shari'a a dukkanin harkokin rayuwa a tsakanin al'ummar Muhammadu manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya fara kunno kai ne sakamakon rashin tantance matsaya ɗaya kan wanda zai jagoranci al'ummar musulmi a fagen sanin hukunce-hukuncen shari'a da suka shafi ayyukan ibadu aƙidu da kuma mu'amala wannan matsalar ta yi sanadiyar bullar mahanga da ra'ayoyi kan harkokin addini da rayuwa tare da bayyanar ɓangarori da mabiya ya zo cikin tarihin musulunci cewa bayan wani lokaci daga rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa batun neman sanin hukunce-hukuncen shari'a a ɓangarorin rayuwa daban-daban suka fara kunno kai amma babu gamsassun amsoshi daga ɓangaren masu jin ragamar addini a wannan lokaci sakamakon haka matsalar amfani da ra'ayi ko ƙoƙarin tsamo hukunci daga tushensu da ake kira da ijtihadi suka fara kunno kai a tsakanin al'umma don haka saɓanin mahanga da matsaya kan harkokin addinin suka fara yawaita musamman furta ra'ayi da mahanga da suke karo da koyarwan haƙiƙanin addinin musulunci Alƙur'ani da sunna da sunan ijtihadi misalin haramta aikin hajjin matu'i haramta auren mutu'a hana haɗa sallar azahar da la'asar ko mangariba da lishai a lokacin zaman gida ko tafiya rashin rage sallah mai raka'a hudu a halin tafiya ƙirƙiro sallar jam'i a sallolin nafila na mustahabi halatta saki uku a lokaci guda a matsayin aukuwan haramci tsakanin ma'aurata hana taimama a halin rashin ruwa da sauransu tabbas yawaitan irin waɗannan saɓani da bambance-bambancen mahanga sun haifar da ɓullar mazhabobin fikihu da na aƙidu da a wasu lokuta a tsawon tarihin suka kai ga ƙauracewa juna da maɓullar ɗaukan matakan wuce gona da iri kan wasu ɓangarori. A fili yake cewa duk irin wannan saɓani da rashin fahimtar juna sun samo asali ne daga rashin miƙa wuya ga haƙiƙanin koyarwa da fiyayyen halitta manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya zo da shi hakika babbar nasara da ci gaba da al'ummar musulmi za ta samu a fagen rayuwar duniya da lahira babu kamar haɗin kanta a kan tubalin gaskiya da shiriyar da addinin musulunci ya zo da ita musamman idan aka yi la'akari da irin mummunan tasiri da rarraban kai da saɓani suke yi a fagen rayuwa tabbas rabuwan kai da saɓanin al'ummar musulmi bijirewa umarnin Allah maɗaukaki ne da manzansa fiyayyen halitta Muhammadu ɗan Abdullahi ilahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa saboda nassin alkur'ani da sunna sun jaddada wajabcin haɗin kan musulmi da nisantar duk wani matakin rabuwan kai a fili yake cewa haɗin kan musulmi ba zaɓi ne ga al'ummar musulmi ba da za su yi riko da shi a lokacin buƙatarsa ko wajabcin samuwarsa buƙata ce a dukkanin fagen rayuwarsu saboda tushe ne daga cikin tushen tsarin rayuwar zamantakewar al'umma da addini ya ya yi umarni da shi kuma rashin yin riko da haɗin kan yana matsayin saba wa umarnin Allah da manzansa da zai janyo mummunan tasiri a fagen rayuwar al'umma duniya da lahira alƙur'ani mai tsarki yana bayyana cewa kuma baya halatta ga mumini kuma haka mumina idan Allah da manzansa sun hukunta wani lamari ya kasance muminai suna da wani zaɓi na daban daga al'amarinsu kuma duk wanda ya saba wa Allah da manzansa to ya ɓace ɓacewa bayyana nanna tabbas bullar saɓani a ayyukan ibadu na zahiri da rashin tantance takamaiman lokacin gudanar da ibadun ko rashin samun daidaiton matsayi a tsakanin musulmi kan harkokin addini da suke tushe a rayuwa al'amura ne da za su kai ga bullar kudurta saɓani a cikin zukata tare da haifar da ƙiyayyen ƙauracewa juna sakamakon haka sai kowace jama'a ta zame tana gudanar da harkokin rayuwarta da ayyukan ibadunta sabanin yadda sauran jama'a suke gudanar da nasu misalin gudanar da sallah azumi hajji da sauransu kamar yadda kowace jama'a za ta zama tana kara mahangar mazhabarta ido rufe ko ƙoƙarin fifita fatawoyin malamanta kuma ba za ta amince da duk wani matakin komawa ga sunan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidansa kan sabanin da ya kunno kai a harkokin addini ba sakamakon haka akwai buƙatar komawa ga hakikanin koyarwan addinin musulunci da nufin binciko matakin da addini ya ɗauka na magance bullar duk wani saɓani da rabuwan kai a tsakanin al'umma a bayan rasuwan fiyayyen halitta muhammadu ɗan abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa a fili yake cewa Allah maɗaukakin sarki cikin jin ƙansa da rahamarsa ga bayinsa ba zai yiwu ya bar su kara zube cikin rayuwar ruɗu da rashin madogara a bayan rasuwan manzansa ba ba tare da jagora da zai ci gaba da shirye da su hanyar shirya duniya da lahira ba kamar yadda Muhammadu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ya kasance mai tsananin damuwa da jin kuncin zuciya kan duk wani ƙangin wahala da matsala da al'ummarsa za ta shiga kuma mai tsananin kwaɗayin ganin al'umma ta kai ga duk wani ɗaukakan matsayi da ci gaba a fagen rayuwar duniya da lahira ba zai taɓa sakacin barin al'ummarsa babu mai shiryarwa a bayansa ba domin gudun ɓullar masifar saɓani da rabuwan kai da za su tarwatsa masa al'umma tare da mai da su kamar yadda suke kafin zuwan musulunci suna maƙiyan juna. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma sauraron mu ina ga kuma da haka ne ma muka kawo karshen gabaɗin shirin namu na wannan yammaci sai kuma can gobar safe idan Allah ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da koma kwana lafiya daga nan birnin tehran